biyo bayan gagarumar nasarar da jam'iyyar apc ta samu a zaben shugaban kasa da na majalisar tarayya tare da bukukuwan murna da aka gudanar a sassa daban-daban na tarayyar najeriya 'yan najeriya sun soma tsokaci game da abubuwan da suke gani ya kamata shugaban kasa muhammadu buhari ya kamata ya fuskanta a cikin shekaru hudu na mulkinsa a zango na biyu wasu waɗanda na zanta da su sun bayyana gamsuwarsu da irin rawar da gwamnatin ta taka a zangon farko amma kuma sun ce kamata a yi shugaba muhammadu buhari ya ƙara ƙaimi a fannin noma samar da aikin yi tsaron ƙasa da kuma samar da ababen more rayuwa wasu suko cewa suka yi kamata ya yi shugaba muhammadu buhari ya mai da hankali wurin haɗa kan 'yan najeriya domin kowane sashe ya san cewa ana yi da shi a yanzu kai ya ɗauki kai fa shugaban apc ne shugaban dukan al'ummar najeriya ne saboda haka ya kokari ya sanya ya zukatan waɗanda suke ganin cewa kamar an saba masu kamar an sanya zukatan su ne wani abu na koli sannan na biyu kuma harkan tsaro don saboda yanzu a yadda nake maka magana gidanka baka cikin aminci akan hanya baka cikin aminci a ofis baka cikin aminci saboda haka abun da shugaban ƙasa zai yi mun yana kokarin shi to amma ya wanzar da wannan irin kokari sannan a dubi lamirin su wa'annan jami'an tsaro ne. abin da muke duba da girma shugaban kasa yi shine zai ƙara ga harkar noma lafiya ilimi da tsaro da kuma a samun matasa da mata aikin yi na biyu ina son harkar gonan nan da buhari ya dauko jiran muhammad buhari ya dauko a kara mishi wani asafi na kwarai domin a wasu jihohi inda an karo da wani abu da jari kaga abin da ya haifa da lamari so idan za a samu karin kudade na tafiyar da aikin gona to ina tabbatar ma nan gaba kaɗan za a cimma biya bukata wanda ake bukata akwai irin harkar noma irin na su rogo akwai harkar noma irin na su gyada akwai harkar noma irin na su kada akwai na rake da sauransu idan aka rungu aka kalgabo da cikin an kwamfura wasu program a kara ma abin nan karfi ina tabbatar insha Allah za a ci za a ci gaci sannan kuma zan kuma sashin jami'an tsaro sun taka rawar gani sosai to aiki in mutum na yin shi ana dan nuna mai da cewa yayi wannan aiki misali yanzu dan sanda ya taka rawa gani ko wani soja taka rawar gani wani to ai kokari a maimai da wani alheri wanda zai kara mai karfin gwiwar yin wannan aiki yadda ya kamata hamza galadi mazuru labarin liberty daga birnin kebbi